Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren boa shirin da Madina Dauda ke hadawa daga ofishinmu da ke birnin tarayya Abuja sai kuma rayuwar birni. shirin da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane amma kafin nan ga halin da duniya ke ciki. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Wani harin roka da Isra'ila ta kai da sanyin safiyar yau Lahadi ya fada wani gini da ke unguwar Kaf Sosa a tsakiyar birnin Damascus inda ya kashe mutane biyar kamar yadda shaidu da jami'ai suka bayyana. an kai harin rokan ne a kusa da wani katafaren gini mai tsaro sosai a kusa da cibiyoyin iran harin da ba a saba gani ba ya lalata gine-gine da dama a gundumar da ke kusa da dandalin omayyad da ke tsakiyar babban birnin kasar inda gine-ginen tsaro da yawa ke cikin wuraren zaman jama'a wani jami'in 'yan sanda ya faɗa a kafafen yada labarai na kasar cewa akwai mutane da dama da suka jikkata wani kakakin rundunar sojan isra'ila ya ki cewa komai cibiyar kata ta ce tsohon shugaban ƙasa amurka jimmy kata an shigar da shi ɗakin jinyar waɗanda ke cikin mawuyacin hali cibiyar ba da agajin da tsohon shugaban ƙasar mai shekaru 98 ya kirkira ta faɗa cewa bayan jerin kwantar da shi a asibiti na gajerun lokuta kata ya yanke shawarar zaman lokacin da ya rage masa a gida tare da iyalansa da karɓar jinya waɗanda ke cikin mawuyacin hali maimakon ƙarin kulawar likita. Cibiyar ta ce yana samun cikakkiyar kulawa da tawagar likitocinsa da iyalansa waɗanda suka nemi sirra a wannan lokacin kuma yana godiya da damuwar da yawancin masu sansa suka nuna. Kata ɗan jam'iyyar Democrat ya zama shugaban ƙasa Amurka na 39 a lokacin da ya doke tsohon shugaban ƙasa Gerald R. Ford a shekarar 1976 yayi wa'adin mulki ɗaya ne kuma Ronald Reagan ya doke shi a shekarar 1980. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. A hukumance Amurka ta bayyana cewa Rasha ta aikata laifukan cin zarafin bil'adama a Ukraine. A wani muhimmin jawabi jiya Asabar a taron harkokin tsaro na Munich, mataimakiyar shugaban ƙasa Amurka Kamala Harris wadda tsohuwar mai gabatar da kara ce ta yi cikakken bayani kan manyan laifukan da rasha ta aikata kan fararen hula na ukraine haris ta kawo shaidu ciki har da dimbin mutanen da aka gano a bucha jim kaɗan bayan mamayar rasha a watan fabrairun bara harin bam ɗin da aka kai a ranar tara ga watan maris a asibitin haihuwa na maripol wanda ya sanadin mutuwar mutane uku ciki har da wani yaro da kuma cin zarafin wani yaro ɗan shekara hudu da wani sojan rasha ya yi wanda rahoton majalisar ɗinkin duniya ya bayyana ta yi allah wadai da waɗannan ayyuka da cewa dabbanci ne da rashin tausayi haris ta ce amurka za ta ci gaba da taimaka wa ukraine wajen gudanar da bincike kan irin waɗannan laifuka sakataren harkokin wajen amurka antony blinken ya gana da babban jami'in diflomasiyar kasar china wang yi a birnin munich na jamus a jiya asabar inda ya shaida masa cewa ke ta sararin samaniya amurka da balan ɗin leƙen asirin china ta yi bai kamata ya sake faruwa ba kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka nit price ya faɗa a cikin wata sanarwa da ya fitar cewa sakataren ya bayyana karara cewa amurka ba za ta lamunci duk wani keta ta ba kuma shirin balan-balan ɗin leƙen asirin na prc wanda ya kutsa a cikin sararin samaniyar sama da kasashe arba'in a fadin nahiyoyi biyar na duniya ya fallasa a duniya price ya ce blinken ya gargadi wang game da tasiri da sakamakon da zai biyo baya idan kasar china ta bada tallafin kayan aiki ga rasha ko kuma ta taimaka mata wajen kaucewa takunkumi manyan jami'an diflomasiyar kasashen biyu sun gana ne a wani wuri da ba a bayyana ba a ƙoƙarin da ake yi wa kallo a matsayin yunkuri na kwantar da ta da jijiyar wuya tsakanin ƙasashen biyu. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga madina da shirinmu na gaba. a zauren VOA. Wanda shi ne na ƙarshe a wata ƙwarya-ƙwaryar zama da muka yi a kan shirye-shiryen zaben shekara 2023. Manyan baƙi malamai sun tafka muhawara tare da tada jijiyar wuya. A yau za mu ci gaba ku kasance tare da mu. To yanzu mu koma kan abin da ya shafi talaka. Ga bako ɗaya ya shigo malam sunanka. Ibrahim. To Ibrahim Hussaini Abdulkarim ya shigo zauren dama tuntuni muke jiran ka eh kuma kuma lokaci ya ma kusa to ka tarin muna tattauna wa'annan batutuwa da suka jibanci zaben Najeriya da yanzu cikin 'yan kwanaki za a yi zaben nan an yi batun sayan ƙuri'u an yi batun kashe kuɗi an yi batun 'yan takarar nan ba sa wayar da kawunan mazaɓu waɗanda talaka da ya kamata ya zaɓe su kawai sun samu wuri ne suke yin abin da suka ga dama a cewan sabo hmm. <laughs> ba sa kamfe su ba su ba sun sani ba ƙarya aka musu ba To, eh, eh. barin ji ka ra'ayin a game da yadda abubuwa ke tafiya yanzu na zaɓen Najeriya da za a yi fara ran 25 ga wannan wata. Alhamdulillah. ina ganin abin da yasa yake mana wahala sosai mu gane siyasa saboda ko da shi magana kan kungiya ko shi fati ko magana yan takara babban abin da ya kamata ko da yaushe in kana son ka gane siyasa ko ka fahimci siyasa ko kai ma wani bayanin siyasa ya fahimta shine sai ka ɗauko shi wanda yake ɗan dabi wanda yake zaɓe sau ne ake zaɓen saboda shi wanda in ba ka yi calculation kan shi ba dan ka zauna ka ta zaga tunabu ko ka zaga atiku ko ka zaga twitter ko duk ba zai yi tasiri ba abin da yake faruwa shine daga 1999 zuwa yanzu ka duba duk wanda ya jingina siyasa wada ya yi shi ya dan takara ko ese ɗin dan takara ko kwamishin ɗin takara za ki ga ya canza alamar shi ta canza 'ya'yan sun samu makaranta mai kyau ya taso daga inda yake ɗakin haya yanzu ya koma jihar ya ga rayuwar ta canza daga mota ɗaya zuwa mota goma saboda alaka da wayannan alaka da siyasa amma idan ka duba shi dan takara shi ya shi dan mai zaɓe wanda ya kada talaka da shi kuma za ga daga 1999 zo shekar da shi baya take shi da da yana yana gidan hayar dubu ɗari yanzu ya koma dubu ashirin yanzu ya koma gidan hayar da ma kila kila sai da a bashi kan goye zauna to idan ka tashi za ka yi magana siyasa idan ka manta shi wanda ake siyasar kan shi baka ɗauko shi shine ka ɗora kan fefan da za a yi ba to dun sai da mai gidan da wani ya yi kaza ya aiki wuri kaza ba zai shiga kan kowa ba abinda ake ciki yanzu shine menene ya kamata a yi siyasa ta rikice ana magana siyasa da siyasa kuɗi da sauransu duk ba shi lalata mana siyasa ba abin da aka yi shine ba mu da madafun system wanda ke tambayar dan siyasa me kai da ka yanzu so abin da ke faruwa bari ka abin da ke faruwa bari eh, ka abin da ke faruwa mun abu yawwa abin da muka yi abin da bari abin da muka yi abin da muka yi da muka samu shugaban kasa yana ci mun ga kwashe shi muka cire shi muka ce da shi da fajin shi ba su yi ba dan siyasa dan ka dauke shi ka kai shi FCC ko ka kai shi police station ko duk bai ba in kana son ka takura ma dan siyasa to kar ka zabe shi ci ka bar shi zaman kashe wando yanzu NPDP PDP ba su haga sun harzuka saboda wannan zaman da aka sa su ni shekara shekara nan takwas shi ke son su dawo so in ka tashi ni shawarar da nake ba da kananan yan siyasa da wanda za su zo gobe su ma APC na ba mu ji dadin su ba kuma alƙawarin da muka shi su taimaka mana kan abin da PDP ta yi to su ma sai mu tattara su gaba ɗaya sai mu aje su idan muka iya ajiye su in muka iya ajiye su to abin da muka yi shine mun nuna mu duk wani dan siyasan duniya cewa fa idan ka zo ka gaya mana alƙawari baka mana daidai ba ko kai ne fatin da ke ci ko kai ne kanin fatin da ke ci in dai baka yi daidai ba kuma an ba a bada life ma ƙananan fati saboda ba sai an yi miliyan ɗari ɗari ana gana ta maganan dalige da sauransu a'a idan an yi idan an kori wannan hajiya idan an kore su yanzu karamin fati 2027 kowa zai ɗari ɗaya daga cikin karamin fati ma ya hau ba magana sai an wani digili sai an wani kuɗi mai tsada sai an wani abu to wannan tun da demokradiyya ta fara yanzu mun fasan ma kusan shekaru wani sauyi za ka ce ka gani a rayuwar 'yan najeriya babu shi abin da muke kokarin muke da abin kin ji ko su abin da suke so 'yan siyasa ko wai su gaya mana a zuciya su kalli ma ido wai wannan abin ba zai yiwu ba ba za ku iya canza komai ba kawai ku yi hakuri da mu haka nan mu ta murza ku har mu gama ba zai taba yiwuwa ba ba zai taba yiwuwa ba dole ne ba da mu fito ba a haka gaba da ga shi abin da abin da ya wai ba a cin zaɓe sai da structure to ah, abin da nake ba wanda ya wannan ba wanda ya magana nan yanzu ba wanda ya wannan magana ba sai ka kawo magana ka ne abin da ka shirya ka zo da shi abin da suke ka gani ɗan siyasa ka zo da shi dole abin da abin da ake so ai ba da wuri to ai duk inda aka ce an yi tsari an zaɓi mutum ya hau mulki ai tsari ne kuma shi ne structure ba akwai wani da ya wuce haka ne ba waye magana structure ba wanda ya magana yanzu ba a da ake magana ana magana tsari dazu dazun nan ka gama cewa tinubu yayi kaza a lagos sabu ya ce ba shi ne abin da ake magana ya kawo wani magana da Allah bari ba da wani martani ni ina wakiltar neja ta ari. kuma ina kalubalantanka mm. ka je neja ta arewa ka je ka tambaye su mm. shekarun nan da na yi ina wakiltar su mm. na wani bambanci suka gani ko ban kawo sauyi ba ba sa bukatar sauyi to sai me shi ne sauyi abana bare ne abana ne bari ba yi A miti da miti da cewa shi idan yayi abin A ke damu Najeriya shi ne shi ma na magana Tinubu ganin suke individual success is not a success collective success sai ranar dukkan muka ji cewa mun kama hanya wannan kama hanya ah. ko da ɗaya ce muka ji sai mu kama hanya mu tafi ah. da haka siyasa ba za a yi mana wannan ya cikin da kuɗi sai ya komai daidai yake ah. da haka nan bai ganin tausayin ɗan talaka bai tausayin kowa abin da yake nema kawai shi abin da zai sa ya ji an ce shi ne wani shi ka san barka jam'iyyar arewa kuma in an dawo arewa mu ma aka yi maka ran dai wai siyasa da kai ake wai sai karkashin kai tun da kai ake su kune sheguna kuma yanzu wasu sun yi haka nan sun gama su je ko ina ba yanzu dan ka zo lokacin ka kai ma tafiya za ka yi amma ya aka samu collective success yadda aka same shi lokacin da maka wata tambaya ɗaya shin demokradiyya ya kawo sauyi a najeriya ko bai kawo ba ya kawo sauyi a najeriya ga ya kawo sauyi ibrahim da na ya kawo sauyi ya ga jiya ya ga yau ya kawo sauyi kuma sauyin na ce babu abin da ya taimake mu shine siyasa tana baka dama bayan shekara ka canza wanda kake jin bai maka ba wannan babu gudunmuwa babu taimako irin wannan da Allah ya mana kuma in Allah na kokarin ya canje shi za ka gani mistake za su ta yi mistake upon mistake har sai Allah ya canje. To ai akwai ajizancin dan adam kai menene kake ganin ya kamata a yi in mutum ya shekara hudu a cire shi a sa wani ne? Ko me kake so? Kamata a koya ma dan a koya ma a koya ma dan a abin da ya kamata shi a koya ma dan siyasa ko kuma mai zabe talaka a koya mishi menene karfin zaben shi. ya za su yi haɗa kansu su tabbatar cewa mutanen kirki ne su kuma su an yi mai kyau a kaci gaba yin baka mai kyau tsaye kuma ba ba wai sai ka boye ƙarƙashin wani ba ko ko fara din wani ko kuɗin ka ko wani abu ni da sokoto nake to wani mataki ka ɗauka a sokoton waye da kawunan ka ina ina radio programs ina tv programs ina road rally ina kuma kuma na shiga kungiya na shiga na shiga labor party to wani dan siyasa ne bai wannan a'a ba ta yi ni da tambaya Eh, n'a Kace abin da zan ta na waye ba. Mutum kwaliti ne. Ni abin da ni abin da ba ta dame ni ba nan jami'a kawai suna ne. Kwaliti ne da. Mu ba jangu bane. Mu ba jangu bane. Kasa ce. Dole akwai doka. Kuma tsarin dokan nan shi za a bi in ana so a zauna lafiya. kuma wannan majalisa ita ce ta kawo tsari na dokar nan da za a bi saboda a tabbatar da cewa an yi zaɓe yadda ya dace. Eh, Alhaji Ibrahim da su ki dakan dai bari mu ji daga gare ka irin shawarwarin da ya kamata ka bamu don lokaci ya ɗaga mana hannu. Ɗaya daga cikin shawarwarin da zan bayar shine su 'yan siyasa a musamman ma zababbi musamman na cikin majalisu ba sa fahimtar da a masu zaɓe. ko kuma goya wato a mazaɓin su a mazaɓin su abubuwan da ake ciki a kasa baki daya a ilmantar da su kin ga misali in ka duba cikin sun ga misali suna da tsari na inda suke tafiya hutu suke tafiya kaza suke tafiya a lokacin wayannan hutun ya kamata su koma su yi irin wannan zama na zaure wato na tamfa irin zauren voa din nan yawa domin su fahimtar ɗaga da kan su tafi ingila su huta domin ah, su fahimtar da magoya baya da abubuwan da gwamnati take ciki da sauransu shi sa yanzu zaki ga ko ita kanta hukumar zaɓe maganar cewa mutane su samu katin zaben nan nasu mm. ai kudin da ake kashe ba kaɗan bai. Mm. da kuma ita kanta kafafen watsa labarai kusan kyauta ma suke ta yi wa ita hukumar zaɓe da ƙasa baki ɗaya da cewa mutane su je su ɗauki katin zaben su da sauransu amma babban nauyin abun yana kan su zababbun 'yan majalisu ne wanda idan an tafi wannan research din ya kamata su koma ko da za a yi hanya a wani gari ne ba a garin su ba ya kamata su koma su ce za a yi hanyar nan kaza amma ku ba za a yi muku hanya ba abin da ya fi damun ku matsalar ruwa ce ga misali kamar yadda ya faɗa a yobe da sauransu so za a kawo muku ruwa wayannan za a kai musu hanyar da a yi sauran da sauransu so duk ba a yin wayannan a ilmantarwan sanatan ku Duk bayan wata biyu yana zuwa kuma yana zama yana tawon mutum da local gama ɗinsa guda shida. Tun da aka zaɓe shi? Tun da aka zaɓe To amma muna samun ƙorafe-ƙorafen mutane daga unguru cewa ba abin da ya musu. Wato wato ba daga miki kin ga guru? Guru ya ya musu kilomita ashirin da a cikin garin guru. Akwai akwai school of nursing a cikin guru wanda ta kai shekara ashirin da ba accreditation ɗinta ba. Shi ya zo ya sa akwai su masu ake nema. Absolutely. Ah, ba Ano da gata fur baki ne da dogaro ne da kai shi da kai shi kuma. Wanda ba a samu ba ba absolute abin da ke faɗi. Ah. Wanda ba a samu ba ba an zo an yi wannan. Sun zo suna da sun zo suna da matsalar wani abu. Eh, eh, ya kai sola. Ya kai ah, wani bohol. Ya yi hanya a cikin garin guru. Ya je nawa. Eh? Ya zo an kawo wannan abin mutum dubu da ɗari biyar. an ba su empowerment wani abu su yi aikin gona don cikin shekara ashirin ba ya yana ya ya ya ya a a ya duk na ai duk wani yana yana cikin layin da zai zo wannan zaure ya faɗa abin da zai faɗa bari tambayi Ibrahim a lokacin da shugaba buhari zai tsaya takara kai ne kai kokarin tara mishi kudade na kamfe to wanda yasa yanzu ka fita daga jam'iyyar apc ka koma labour party saboda na ga kamar akwai abin da ake ce ma cost me kenan tsinuwa tsinuwa tsinuwa eh mun ita muka gani lokacin da a pdp sai muka ga lokacin nan kamar an tsine ma pdp ne muga ana tabba magumai sai muka ce duk abin da suke kokari na gyara zai lallace saboda Allah ya tsine musu sai lokacin mu ah, a ba na kare ce ni aka tambaya ni a ra'ayina sai muka ga sai muka ga cewa sai muka ga cewa sai muka an zubar da ra'ayinka bon mutane na masallaci an yi bombin din su mutane na wuri kaza sun ce an yi bombin din su ko mutane suka suka roko wa ko wanda yanzu minista ne haka ya dinga dauka sai ya dauki sunan Jonathan a kan mambari ya kunduma mai alƙunuti makamai aka zo suka rikice wasu ma daga cikin suka fito suka fita cikin suka shiga apc allah ya rikitar da wa'ancan suna zaune da kan kujera da shugaban kasa mai ci allah ya waje da su ya kore su aka zo maka shigo abin da ya kamata mu gani shine mu ga tausayi an tausaya ma talaka kuma talaka yayi yakin shi yakin da kanshi mu kai yi tara kuɗi ya zo yakin shi amma aka zo aka ɗauki ka taɓa jam'iyyar pdp ba taɓa yi ba aka zo aka ɗauki ni abin da bai mun daɗi ba shine duk waɗanda mutane aka kira su representing din mutanen nan sai suka ido suka kulle ido sai kuma wannan abin da ya damu mutane da wanda ya sa aka ce ma a yi haɗaka a cire pdp sai aka yi shi in multiple foldiyon sai ya yi yawa damuwar sai ta ƙara yawa kisan ya ƙara yawa waɗanda ba su hau ba ya shuru malam ba su hau ba su kau ba su ba sai muka ga cewa to akwai abubuwa sai muka wasu abubuwa waɗanda idan ba Allah ba ko ba tsinuwa ba za a yi wannan abun su faru ba hmm. na farko gashi nan muka ga an zo an tokar wani sun tokar kansu cikin delegate ba mu sai da aka yi ba Allah ya kayan shi muka zo muka ga an dauko bi bas transfer na abin nan ba su yi ba Allah ya zo kayan su muka ga suna da yan suka yi miliyan 100 ɗari a yi a yi takara miliyan 100 aka zo cikin wa'anda suke da su masu kyau duk sun kaji suka ɗauko tinubu su suka yi ma kansu da ƙarshe suka zo ka kara maka kama kansu muslim muslim ticket su suka yi ma kansu suka zo kaga to in ka duba wani sai ka cewa suna ta bangale kansu da kansu su a yanzu kai yanzu an kai su an kai yanzu dambe ake tsakanin shugaban kasa fadar shugaban kasa da su kaga wannan shi ma menene shi ma don Allah da haka mu ba ruwan mu sai muka ce to mu mu wannan mu wannan inuwa wannan inuwa ba za a ji ku ba sai zo ne suru mu tsoron da muka ji mu tsoron da muka ji ka sai idan ka ga Allah na faɗan shi kaga Allah ya tokar wasu sun kama haya da kasa ce wanda ake sun dama ya kaza aka ce fara hauka ko mm. in kaga abu ya ya mutsi kaga kaga wayanda da ake cin abincin tare wanda kaga da ake ake zaluncin tare a fito da abin baro baro sai kuma su ma sun to abin da ya kamata ka yi kai sai ka koma da gefe sai ka ce to ni wannan hanyar da jini ya bar tsammo wanda ina gefe su gwara kansu ke wanda ya magana musulmi musulmi ya yi magana masu muhimmanci sai baki ansa Eh, an yi musulun musulun ticket an yi kristin kristin amma lokacin babu boko haram babu iswa babu yan bandit babu wanda ke kiran sai an yi jihadi to laifin najeriya ne eh, laifin najeriya babu yan biafra babu lokacin da wasu group sun jari babu lokacin da ba kai lokacin yanzu yi kai na ban yadda da kai ba cewa laifin najeriya malam akwai da iswa ba da na ta fito Eh, ko shi ne ce muke yanzu an ba su fortline da ba fortline din yanzu an yi fortline din da ba fortline din bai kawo wani eh, amma yanzu akwai fortline din ya kawo magana amma abin da ya faru abin da ya faru to da wa'annan bayanai muka kawo ƙarshen wannan zama da muka yi akan shirye-shiryen zaben shekara 2023 inda manyan bakinmu tsohon ministan watsa labaran najeriya ibrahim da suki na kande sanata aliyu sabbi abdullahi wanda yake wakiltar jihar neja ta arewa alhaji sabo imam gashuwa honorable bala ammani da muhammad salih hassan sai ibrahim hussein abdulkarim sai kuma waɗanda suka taya maɗaukan wannan shiri a faifai kefas inyam da hafsat zaki na wonderland tv sai kuma abokanan aiki na Nasiru Adamu Hikaya da Halima Abdurrauf da kuma Hauwa Umar. Sai Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin, ni ce Madina Dauda, mu huta lafiya. zuwa gaida Madina wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita ɗari da da biyu 200.5. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye a shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin rayuwar birni shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin da talakawa ke yi a birane domin neman abin zaman gari. Assalamu alaikum. Ni ne Malam Hassan Ibrahim. Ni aiki na yankan farce a nan a kasar Ghana. Ko Ghana ma kumashi don ban san wani wuri ban da kumashi kumashi ne ne sani tun da ya sani sana'a ta yankan farce don na gare sana'a ce ta yankan farce mai sauki tun da kaga shi ne baka da wani jarin da za ka yi wani babban sana'a ko wani sana'a sai da jari amma kaga shi yankan farce jari ne dan kalilan ne inda duk sai almukus sannan ka samu kas kana da kayanka na yankan farce to sai ka zo ka yankan farcen ka ba tare da wani yana bin ka bashi ko wani na maka abin gashi a kayan hakin kanka ne ba na wani ba ka ne ba na wani ba shi yasa ina yankan farci shi ya gani gan shi shi ne sana'a mai dan sauki ni dan Nijar ne kuma inda ne manomi na ƙauyen intuwila kuma na guda goma sha shida yau shekara ta 60 da wasu 'yan watanni lalle abun da nake noma ina noma hatsi da wake da dawa da gujiya abin noma na kenan eh. to daga ciki abin da ya sa nika taho nan lokacin in ga kaman abincin bai yi ba bai samuwa na ga kamar ruwa kasan mu muna da karancin ruwa wani bi ruwan su zo kuma ruwan su ki su yanke sai an ɗauko hadari ga shi haƙi sun kai isa su yi ba su yi ba sai su sai su shi ya sa sai ce bari ni yi ta shi sai ni nan ta lokacin nan taso daga da Niger kuwa Ghana akwai wanda ya bani lalle zai ta yi Abidjan ya zo nan ya biyo ya ga lalle ana samun ana samun kuɗi amma huce na sun kai sun kai Abidjan amma ce min lalle in ka tsaya nan Ghana ya hika ka da Abidjan to ni ma ni zaka gana ni ga lalle ta hi abijan da abijan ma na taba zama abijan to ni ga gana cikin zama eh, gana ta zama abijan to tun wani lokaci ne yanke zuwa eh, yanke zuwa abijan ko munan da zama tun kasan tun da nake zuwa can tun akwai ofo da rai ne tun akwai ofo da rai ne amma duk gwamnatocin da sun ka hau sun ka hau na abijan wallahi ban san in zo in zo abijan ba sai dai gana gana ne yanzu ne gana dai ni nan na gana dai ni yanki cibiya nan na ko ina yanzu kamar dai a ce mai hawa ta ma nan take shekarar da na shigo gana ina lissahin tun shekarar da baban gida ya karɓi mulki ga hari shi na mulkin soza eh, yau ina ganin shekarar ta kai talatin ko da wani abu ma ni ban tun da na shigo gane ban san wani birni ba ban da kumashi ban san wani birni ban da kumashi ko kumashi ma ababu ko ababu ma lambatu to lalle ni da na shigo ban samu wani kalubalen komi ba sai an ka tambayin takarduna ni ba da shi kenan na ciki ba ba wani kalibare ne abin da samu to lalle lokacin da shigo gane sun sa ana yankan warke wasu ma ba su sani ba don wasu suna mamaki lokacin da shigo wasu ma suna mamakin kakana a kai suna jirgin kakana yankan farce yake eh, amma kuma wasu sun sani don akwai hausa da yawa don hilin goro nan muke zuwa da hilin goro da kuma nan cikin kasuwa tun lokacin da ni zo gana tun lokacin nan ban samu wani kalubale da na samu sai lokacin corona eh lokacin corona lalle in muka aka tsaida mu muka aka tsaida mu gida fiye da sati uku ba mu kewaya ba eh kuma shine muke abincin da muke ci ma Allah kawo mana na akai abincin da muke ci shi kama kawo mun shi na akai daga nan muna nan zamani amma daga ciki gida ma suna son ba su abinci ba mu samu mun ka ba su abinci kuma daga bada an ka buɗe mu mun ka ya san mutane suna kyaman mu ba su yarda mu zo mu sayan kan barci in muka zo kusai kana da ma sanadariya ko ka za su kawon ka sai ka ga ya gani kana da ita to kai sa a kai ma mutum biyu gyara ko uku shikenan ka komo gida babu wani abincin da kai sai kuma abincin da akwai wani malami nan ma kusa shi na kamun abinci ne ko da wani lokaci wani dogo hori da namun ta sunan shi na kawo mana abinci muna ci nan yanga nan duka mutane jama'a da suna nan wurin eh daga ciki kuma ka ji kalubalen da muka samu kenan wallahi mu'amalar mu da aiki da jama'a alhamdulillah eh alhamdulillah ka gani yanzu ni da ina da in kaga yanzu ban ban guga ma kashi amma ko ni har a biyo ne gida na a zaka a kira ni in in yi aiki yanzu nan ma muna wannan aiki muna wannan abun akwai an zaka an kira ni ina nan na kyale na ban yi magana ba an kira ni in yi in yi gyara alhamdulillah Allah ya ma jama'a gana albarka magana zango ne matasan zango ku rawa a Please marry me, yo. Oh. Ajiza eh, da da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Suleiman Abo da ya hada shirin da ba da umarni. Alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.